Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake jimantar lamuran juna a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International. Shiri ne da har kullum ke amsa tambayoyi da masu sauraro suka aiko mana da su inda muke yin duk mai yiwuwa wajen samar da amsoshin da suka dace. Kamar kowane mako, Michael Kudisan ke muku lale marhabin. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau har da na neman tarihin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano a Najeriya, watan CP Muhammad Wakili, wadda ake wa inkiya da Singam. Aini kullum ma abun ƙara ƙarfi yake, yanzu haka maganin da nake maka, yanzu ne ma nake ƙara son aikin nan sanda. Saboda yanzu ƙarfi na ya kai ai, tankwara ne zai wahala. In ne rashin adalci ne na gaddama, amma ƙarfi na ya kai yanda yanzu ne zan yi aiki. yadda ya kamata kash ruwa ya kare wa ɗan kada. Sai ku biyo ni don samun karuwa a cikin wannan shiri na tambaya da amsa na Radio Faransa International RFI. To ba tare ɓata lokaci ba za mu fara shirin ne da tambayar da garkuwan jama'ar mahangi Musa na Cali mahangi jihar Katsina a tarayyar Najeriya aiko. Inda ya ce don Allah tambaya mai masana harkokin shari'a a Najeriya. ko mai doka ta ce idan ana tuhumar mutum da yin rubda ciki a dukiyar ƙasa har aka kai ga gurfanar da shugaban shari'a sai kuma kwatsam ya rasu ya za a yi da dukiyar gwamnati za ta rike ko kuwa za a baiwa iyalansa ne to don jin ansan wannan tambaya wakilin muna abuja muhammad sani abubakar ya tattauna da lauya mai zaman kansa barista modibo muhammad bakari ga kuma tattaunawarsu. a ai rasuwarsa kawai bai gama da fadar ba domin a doka akwai laifuka kashi-kashi akwai abin da ake kira offenses against humanity wato laifi ne da ya shafi bil'adama kamar su fade kisan kai da sauransu to wannan bangare daban ne akwai offenses against the state wato kamar juyin mulki ko kuma zagon kasa na abin nan wanda ake kira treasonable offenses wanda tsakaninka da hukuma kake fada to akwai kuma laifi wanda ake kira da offenses against property to wannan laifuffuka su ne suka shafi irin su sata faki da magami da kuma cin hanci da rashawa financial crimes kenan wanda suka shafi dukiya to yanzu sai mu dawo wannan laifi da yake magana wanda ya shafi offenses against property wato laifi ne akan dukiya wanda ake tuhuma shi ɗaya ne daga cikin abubuwa da ake amfani da shi don a tabbatar dukiyar ina ya same ta wato illegal process ake kira wato dukiyar da aka same ta ba ta hanyar halal ba shi ainihi wanda aka kama wanda aka samu dukiya a wajensa shi kansa din kamar shi shine shaida na farko shi ɗaya ne daga cikin dalilai da suke amfani a gane diddigin salsalar dukiyar to idan hakan ya faru akwai wani abu da ake kira interim uh, future wato ana karɓe ta a hannunsa na wushin gadi baya da ikonta baya da mallakarta kuma gwamnati ba ta da mallaka ana zamar da ita sai an gama shari'a to lokacin da ake wannan shari'ar idan har ya zo ya rasu ba a gama shari'ar ba domin shi kansa wanda aka kama din a sashi na talatin da shida karamin sashi na biyar ana cewa duk wanda aka zarge shi da harkar laifi ana ɗaukar sa bai da laifi tukuna sai lokacin da aka gama to every person accused of a eh, criminal offense is presumed to be innocent until proved guilty to sai lokacin da aka tabbatar da laifi a kansa to shi yasa ake ma ba da beli da sauransu dukiya irin wannan kuma offense against property dama mahallu shahidin din hadafin ba ainihin wanda aka kama da dukiya ake damuwa ba a'a dukiyar ne idon gwamnati da idon hukuma akan dukiyar to idan ya zo ya rasu sai ai magadan dukiyan sai su je su yi abun da ake kira letter of administration idan bai bar will ba akwai wani abu da ake kira will in don ya danganta wani irin mutum ne ko musulmi ne ko ba musulmi ba in musulmi ne kaga ba dama ta eh, tsari na gado dama cifidadde ne a cikin cikin tsarin musulunci ba za a hana gadon dukiyan ba za a gada dukiyan amma za a dakatar da gadon dukiyan domin akwai tawili akan dukiyar so sai a ajiye dukiyar tukunna a zo a masu magadan sai su zo su ci gaba da shari'a amma su ba tuhumar su ake yi ba za su gudanar da shaidu ko kuma duk bayanai da suke da shi wanda yake iya nuna wannan dukiyar halartaccen dukiya ne to idan suka tabbatar da haka hukuma ta gamsu kotu sun yanke hukunci to dama interim forfeiture da ake cewa an na wannan wushin gadin to ya gama aikinsa idan kuma ba a yi nasara ba sai a samu abin da kira final forfeiture wato na na karshe kenan to dukiyar an kwace ta wannan ko da magada ne ko da shi ma kansa yana raye ne wannan babu wani dalili kuma sai dai ya tafi kuma ɗaukar ƙara in har bai yi nasara ba karshen da dukiyar ta zama ta gwamnati yadda gwamnati za su da dukiyar kuma wannan ya rage yake nasu ne to haka abun yake to amma idan suka suka yi nasara aka tabbatar da dukiyar nan ga hanyoyi an kawo shaidu domin dukiya ba ta iya zama sai da dalilin yadda aka same ta da inda ta fito to wannan kuma akwai hujjoji da ake kawo kullum to in an kawo wannan hujjojin an nuna ga dukiyar nan yadda ya same ta fa to kuma abun da ake kira documentary evidence shaidu wanda suka shafi takardu na zahiri kuma ba na baki kawai ba to in an tabbatar da haka shikenan dukiya ta zama na magada sai su je su yi gadon su amma in kuma na kamfani ne mutumin ya yi amfani yadda waɗansu yan boko suka saba yi yawancin sai su sa kamfanoni su mallaki dukiyar ko kuma su account na bankuna komai ya zama da a sunan kamfani to wannan kuma mutuwarsa ba za ta shafi kamfani ba domin kamfani ba director ɗaya yake da shi ba to kamfani zai ci gaba da bayan ya mutu ma sai kamfani a ci gaba da wannan shari'a sai lokacin da aka zantar da hukunci akan me yake me eh, makomar dukiyar tukunna na fahimce ka mutuwa ba ta hana shari'a aikin ta. kuma magada sa su ci gaba da shari'a duk da su ba su ake tukuma ba sai an tabbatar da abin da kotu ta yi eh domin dama dokar ita abin da take sa akan duk dukiyar ne wato illegal process din wanda ake tuhuma kenan to amma in wannan ya shafi shari'a offense against property ya shafi wato laifi akan dukiya amma ya shafi laifi ne kama against humanity ko against the state dama na tuhumar sa ya yunkirin juyin mulki ne ko katsalar daga gwamnati sai ya mutu shi shikenan shari'a ta kare domin shari'a ba ta gaura daga mutum zuwa mutum ba a vicarious liability a irin wannan din ya zama dama personal offense ne ko da dan mutum na cikinsa ne baya gadon laifinsa barista muna godiya da wannan dama da ka bamu na gode sosai dosa yare yayin dosa ai yare yayin dosa sha ruwa ruwa mai sauraro na bana sauti ya sauya fada wa mai faɗi gora yau ce ranar tafiya a dogon ne ga wani mai na shirya mai dukan sauti buga ganga mai taken a sha ruwa to mun gode kwarai da gaskiya dogon ja da wannan wakar indosa ko muna jinjina ta musamman ga wakilin mu Muhammad Sani Abubakar da kuma barista Modibbo Muhammad Bakari da fatan mai tambaya ya gamsu sai ko mu je ga tambaya ta gaba wacce ta fito daga na Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Shi ma ya ce don Allah ku yi mana bayani dalla-dalla akan dangantaka tsakanin bankuna. da kuma yadda suke warware lissafi a tsakaninsu domin ko zaka ga mutum zai ajiye kuɗin shi a bankin shi sai ka ga je na'urar cire kuɗi watan atm nashi a wani banki daban wata misali kamar a ce kana union bank ka cire kuɗi a fcmb da sauransu to shin ya abin yake ne a tsakanin bankuna wakilin mu na bauchi yakubu ibrahim malam goji ya tattauna wannan tambayar taka da malam yusuf mai kano shugaba ne na sashen koyar da aikin banki na kwalejin kimiyya da fasaha da ke bauchi a tarayyar najeriya ga kuma tattaunawar su. a banki akwai wani abin da suke kira interconnectivity wani software da yake hada transactional relationship tsakanin banki da banki so wannan software shi yake ba da dama saboda fcmb tana da connectivity da uba so because of that wannan relationship ko dangantaka da suke da shi ko mu'amala idan ka je ka sa atm card ɗinka a uba in har password ɗinka daidai ne ka sa idan wannan mashin ɗin akwai kuɗi za ta baka kuɗi idan babu kuɗi ba zai baka kuɗi ba idan fcmb suna da matsala na network ɗinsu wannan connectivity software uba ba zai ga fcmb ba don haka ma you will not have access babu wani dama da zaka samu dunka da zaka ma iya performing wani transaction a cikin wannan atm kamar zuwa lokacin tashi aiki akwai wani lokaci ne da su jami'an bankin da sukan zauna su tantance ga waɗanda ba sa da asusu a wajenmu da suka cire kuɗi ga yadda za mu yi mu mai da kudin wa shi bankin da asusun sa yake da sauransu ma'ana akan zauna a tantance waɗanda suka yi mu'amala ne a ƙarshe Eto, eh to abin da yake faruwa wannan kuma that is at the closing of the bank lokacin da aka rufe banki shi wannan atm ai ba wani abu bane yake amfani sai software ne software ne so is program dama it is software once ka sa kuɗi kai debiting directly directly za ka ga account dinka an yi bitin wannan kuɗin an cire shi daga cikin account ɗinka so wannan links da suke da shi connectivity tsakaninsu is automatic ko caji ne za su cire cajin a wannan lokacin za su cire cajin kuma caji sun aka yi ita uba bank ita ne za ta amfana da wannan charges da aka yi ma customer fcmb da ya zo bankin ta don cire kuɗi so is aiki ne na software connectivity ne da suke da shi a tsakani Eh, to kamar bankuna irin kananan bankunan nan fa na al'umma wato community banks su ma suna cikin wannan jeri na alaka tsakanin bankuna eh to kamar community bank bankuna ne wanda ake kiransu community bank bankuna na al'umma su in zaka samu suna ciki to dole sai sun zama suna da menene suna da mother bank ko bankin da zai zamo ita ta rungume su su ba su da wannan hali ko dama da za su iya samun wannan sai dai wata banki za ta iya runguman su da su ma kwastomomin su da suke wannan community bank su ci gajiyan ko su ci moriyan abin da ake yi saboda menene ilimi ne na communication ne world communication ko zan ce ci gaba ne na ilimi na na'ura ya zo ƙasa so su akan a bar su a baya sai su samu wata banki sai ya zama cewa kamar suna da kyakkyawan fahimta da dangantaka da wannan banki sai ya zama cewa sun yi reaching agreement da zai zama akwai connectivity software connectivity wanda daga bankin za su iya ganin duk wani information na account da yake wancan bankin don ka duba ko bankin ne in an je za ka ga atm da za a je a molting a wannan bankin ko a saka musu za ka ga yana biyarin sunan wancan mother bank din ne ita bankin da take karkashinta amma su kai tsaye saboda community bank ne gaskiya ba su da dama da za su iya wannan harka na transaction tsakani dole sai sun samu wata mother bank wata babban banki ya zama cewa suna karkashinta ita take rulin abu to wannan alaka ta tsaya tsakanin bankuna ne na cikin najeriya ko har da bankuna na waje ma'ana kamar ina wata ƙasa zan iya amfani da atm na wani banki a wata ƙasa in cire kuɗi a wani banki daban eh wannan alaka ba kasan ba najeriya kawai ta tsaya ba har kasashen waje in kana da atm ɗinka tun ba ma a ce atm din mastercard ne so duk yanda za ka je a kasashen duniya about kasashe 136 ko 150 wasu bankuna depending on the yanayin banki din wasu bankuna suna da reshuna ko sun yada su fiye da kasashe 150 wasu ba su kai ba to amma dai in kana da mastercard duk yanda za ka je kamar yanzu a misali tunda mutanen kasan nan mukan je saudiya aikin haji so idan ka je saudiya kana da kati atm na gt bank ba zan ba da example da guarantee trust bank idan kana da shi ka je saudiya ya zama kana cikin matsalan rashin kuɗi kuma account ɗinka kana da kuɗi ko kuma 'yan uwanka ka roƙa sun sama kuɗi a cikin account ɗinka akwai credit balance a account ɗinka za ka yi amfani da wannan atm ɗinka na gt bank kuma kuɗin nan ba zai baka a naira ba ne zai baka shi in real ne to a gaishe ka goje da malamin banki ko muna fatan mai tambaya ya gamsu Shirin tambaya da amsa ake sauran daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI da fatan ana bin sannu a hankali don samun karuwa a wannan shirin. Ƙaraji an yi, wuce nasu, ƙaraji an yi. muna da sifi garin karin nan muna da zaki garin karin nan wakil muhammad kwamishina a wadda polis na nan karin nan ina mazan suke ne kana waje gida gida mun ga tsaro ba cikin gari mun ga tsaro because Yana da na ce ba Yana da na ce ba Yana da hali na ce ba Yana da wannan ya kawo mu ga tambayar mu ta gaba wacce mutane da dama suka yi ta. kaɗan daga cikin wa'anda suka yi wannan tambayan sun haɗa da mutawakil gambodoku ɗalibi a kwalejin gumel a jihar jigawan najeriya sai babba haruna ali abdullahi muhammad shehu ahmad manaja husaini abba damban musa damban sai bafa ahmad aftaka misau sai muhammad shehu mararrabar kunini watan suna nema ne a basu tarihin kwamishinan 'yan sandan jihar kano watan cp muhammad wakili To mun tuntuɓi wakilin mu na jihar Kano a tarayyar Najeriya watan Abubakar Zaɗan Dago wanda ya tattaki zuwa hedikwatan 'yan sanda ta jihar Kano inda ya tuntuɓi CP Muhammad Wakili kuma gazantawarsu. Alif 1959 aka haife ni. 26 ga watan Mayu. Kuma shi yasa in Allah ya kamo 26 ga watan Mayu in kai lissafi sosai za ka ga cewa na cika shekara 60 cif. to kuma daman dokar ƙasa ta ce ko dai ka yi za ka yi ritaya a aikin ɗan sanda za ka yi ritaya in kai shekara 60 da haihuwa ko kuma in kai shekara 35 kana aikin 'yan sanda to saboda haka kowanne ne ya zo da farko to shi za a yi mm. a nawa a shekara na 32 kenan ina yi yau amma kuwa na kai shekara 60 kamar wancan lokacin lokacin da ka shiga makarantar firamare dama ka shiga da burin ka gama kana ga abin da kake bukata ka yi tun an kana karamin yaro eh to ainihin da babana ma yake faɗa mu a lokacin da ina yaro sai innata ɗaya daga cikin matansa yan matansa lokacin uku ne to sai ta tambaye ni muhammad suraj in ka girma wani aiki kake so sai na ce mata aikin dan sanda nake so sai ta ce to allah ya sa ka yi dan sandan kamsalam lokacin kamsalam ne inspector general of police ya eh, so ni na tashi tun tun da na tashi ni ba aikin da nake sha'awa sai na dan sanda ba abun da nake jin daɗi in samu kwanciyar hankali sai aikin dan sanda dalili saboda aiki ne na adalci na fit tabbatar da hakkin mutane ko mai karfi ko mara karfi kamar wace shekara kenan ka shiga aikin dan sanda bayan ka kammala makarantar sakandare eh duk abin da nake faɗa je in kai lissafi zaka gani 1988 alif da 1988 na fara aikin dan sanda dama ka gaya mana kana da sha'awar aikin tun kana yaro amma watakila ka san wasu za ga idan sun girma sai sha'awar abubuwa da yawa ta shigo ransu lokacin akwai wata sha'awa da ta ci karo da ta aikin dan sanda a'a aini kullum ma abun ƙara ƙarfi yake yanzu haka maganin da nake maka yanzu ne ma nake ƙara son aikin dan sanda saboda yanzu yi eh, saboda yanzu ƙarfi na ya kai ai tankwara ne zai wahala in ne rashin adalci ne na gaddama amma ƙarfina ya kai yanda yanzu ne zan yi aiki yanda ya kamata kash ruwa ya ƙare wa ɗan kada to cp muhammad wakili masu tambayar suna son su san cewar kamar kafin ka zo kano da ina da ina kai aiki kafin zo kano ko da na shiga aikin ɗan ka shiga aikin dan sanda a to yin kafin zo kano ne aka zina ne aiki amma kuma za ka ce daga kafin ka zina fa to kaga sai mu fara da aikin dan sanda tun da ya shiga aikin dan sanda lokacin zamanin president babangida ne a lokacin aka yi wata doka kowaye ya ko daga anini daga inspector zuwa anini uku duk su koma gida su yi aiki a gidajensu a jihohinsu a wannan lokacin ana tunanin ya eh, mutum yana garinsu ai zai taimaka wa garinsu lokacin muka fito daidai wannan sai aka kawo ni bauchi na yi aiki a bauchi lokacin gombe da bauchi jiha guda ce na yi aiki a bauchi na shekara uku sai aka kai ni lagos aka kai ni headquarter mu na lagos lokacin first headquarters yana lagos na je lagos na yi aiki kamar na wata takwas first headquarters education department bayan nan sai aka kawo ni a lagbon shekara takwas to daga nan sai aka kai ni jihar anambra sai aka dawo da ni kano ina bamfaye ina to ic ops daga nan sai aka kai ni kura ni dpo kura kamar shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi haka dai to daga nan sai aka sake mai da ni abuja da na je abuja sai aka sake mai da ni lagos mm. da na je na reporting abuja lokacin headquarter ya dawo abuja sai aka sake mai da ni lagos alagbon amma nan sai aka sani a interpol na zauna a gun kamar wata shida zuwa wata tara sai aka kafa efcc to da aka kafa EFCC, to yana jin a efcc da a nan na fi dadewa inda na yi kamar shekara goma sha biyu actually tun da aka kafa muna efcc sai lokacin da alhaji mago ya zama chairman to lokacin ne na bar efcc daga nan sai na dawo first headquarters to daga nan kuma na samu karin girma na zama commissioner of police sai aka kawo ni cp katsina da na zo ka tsina ne kamar shekara ɗaya da wata guda sannan aka kawo ni nan kano to yanzu muna kano da izinin la kuma ga alama allahu alamu nan za a yi ritaya ya ga yadda ta yi kyau to muna godiya kuma ba shi kenan ba ku biyo mu a shiri na gaba don jin ci gaban tarihin cp muhammad wakili kwamishinan 'yan sandan jihar kano To kuma nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio Faransa International. Sai a tare mu a mako mai zuwa don jin wani sabon shiri fir a leda. A madadin Mustapha a DBC wanda shi ya haɗa mana sautin wannan shirin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Faransa International. Naku Michael Goodison ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.